ta isa gaban mahaifinta ta zauna a gabansa bisa kafet tana cewa "A basan da hutawa mun dawo ya dube ta ce kun dawo ina abdullahi ɗin?" ta ce ya shiga ɗakinsa ga magunguna an bani ya amsa ya dudduba sannan ya ce kin tabbata babu wani abu tsakaninku da yaron nan har ya aikata miki wannan ɗayan aikin da girgiza kai wallahi abba babu wani abu tsakaninmu illa dai duk lokacin da aka aike mu gidan goggo kubura sai ya biyo mu ko koye ta kiran mu ba mu taɓa kula shi ba ya gida kai shikenan gobe zan yi report sa gurin 'yan sanda wannan al'amarin babba ne yin gangancin watsawa mutum fetur ai tamkar yunkuri ne na yin kisan kai dole hukuma ta shigo ciki ta ja masa kunne don ya kiyaye ko ba a kanki ba to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba mahaifiyar maisha ce ta yi sallama ta shigo falon Hannun ta cike da faranti wanda ta ɗora ƙaramin kwandon sha da ludayi da kofuna ta zo ta aje a kan teburin da ke gaban mai gidan ta ce gafuran nan yau ta garin ku ce ya murmusa yana kallon ƙwayar idon matar tasa ya ce mun yi baki daga makarfi ne ta ce au har ka manta na ce maka autar hajiya ta zo ganin likita amma har ta koma da wuri yau ta gama komai ya ce oke na fa manta kin kira ni ina ofis lokacin an ba ta saƙon hajiyar makarfin da ko ta ce eh na ba ta har nake tambaya ta yaushe hajiyar za ta dawo don mu da yara muna ta kewata ya gyara zama yana ɗan murmushi ya ce mun yi waya jiyan nan na ce zan tura alhassan ya ɗauko ta ta ce wai kada in turo shi sai ƙarshen watan maulidin nan in an gama bukukuwan da suke da shi kin ji hajiya ko me ya haɗa ta da biki eh, ita da ba zuwa gidan bikin za ta yi ba ta zauna a kujerar da yake zaune mai zaman mutum uku ta ce ai ko ba za ta je ba su dai muradin masu bikin a ce hajiyan na garin aka yi bikin ko don yin 'yan shawarwari duk fa zumunci ne yin hakan ya gida kai to Allah ya ba su ladan zumunci mu ma Allah ya ba mu ikon yin koyi da su ta ce amin ya mai da kallonsa gurin maisha sannan ya dubi hajiya salma ya ce wani salamatu baki ji abin da ya sami yarinyar nan ba ne sai hidindimunki kike yi ban ga wani jimami a tare da ke ba in bai yi kuskure ba ko tsinkawa ban jikin yi ba ta ɗan dubi sashen da ma'ishan ke zaune bisa kafet amma ba ita ta kalla ba sannan ta ce ha ba me kuma kake son in ce bayan allah kyauta da na ce sannan wace damuwa zan nuna bayan wadda kuka nuna mama fa ta jibanci al'amuran yarinyar nan to ni meye nawa da ya wuce allah kyauta da yi wa al'amuran su addu'a kai ɗin ai ka san maman su mutum ce sak addu'a kawai za a yi mata Allah ya taya ta da riƙon kafatanin 'ya'yan nan kamar yadda ta ɗauke su dun nata ne ba bambanci ya jinjina kai amin amin mai ra'ayi ta yi nisa akan kyakkyawan mu'amala sai ta yi dace da aboki ya zama mai haƙuri da kawaici da ya mata biyayya to Allah ya ƙara zaunar da ku lafiya da ƙara haɗa kanku ya kau da idon 'yan bani na iya ta ce amin abba ta dan dubi ma'ishan ki tashi ki je ki ci abinci ki sha magunguna minofa na can ta ki cin abinci tana jiran ki Allah ya sawwaki Maisha ta miƙe cike da kuzari tare da jin daɗin kalaman kulawa da suka fito daga bakin mahaifiyarta. Ta yi musu sai da safe ta fita. Falon hajja mai ta shiga nan ta iske duk yaran gidan manya da ƙanana suna kallon wani wasan yara na larabci a tauraron ɗan adam. duk sai suka bi ta da kallo suna yi mata sannu ta nemi kusa da hajiya mai ta zauna tare da miƙa mata ledan magunguna hajiya mai ta ce sannu kun dawo bari ki ci abinci sai ki sha magunguna ta kwala wa minofa kira minofa kawo muku abinci ta shigo da plate ɗin abincin ta aje tare da ruwa tana cewa sannu an esha kun dawo hala an yi miki allura ne na ga sai ɓata rai kike yi ta ce ba min allura ba kai na ke ciwo hajiya ta ce subhanallahi to maza ku ci abincin ki sha magungunan to sai da maman ta matsa mata sannan ta ci abincin sosai maman ce ma ta zauna ta babballa mata magungunan sannan ta iya sha tashi ki shiga bayi na ki yi wanka sai ki kwanta nan ɗaki kada ki je ɗakin ki minufa ta ce mama ni ma nan ɗin zan kwana tare da anti shan. ta ce ai yan biyun mama ni ba raba ku zan yi ba mu kwana lafiya maisha ta tashi ta shiga bayan maman ta yi wanka sannan suka kwanta washe gari alhaji mahmud tare da rakiyar ɗansa mahusin suka je ofishin 'yan sanda ya yi report kan abin da abule wa diyarsa amma ya ce gargaɗi yake son a yi wa yaron saboda ya kiyaye gaba hakan kuwa aka yi 'yan sanda guda biyu ne suka taho da abulan aka yi masa kakkausan gargadi sannan ya sa hannu akan ya amince da gargadin da aka yi masa sannan suka sallame shi Gargadin ya shiga kunnen abulan don tun daga rana babu wata tijara da ta ƙara haɗa shi da su ma'isha to alhaji mahmudu makarfi haifaffen garin makarfi ne ta jihar kaduna a mazaunan zaria a dalilin aiki da ya kawo shi Zariya shi da wasu cikin zuriyarsu sun yi kaka gida a garin na Zariya har ta kai shi ga ɗauko iyalansa da mahaifiyarsu a nan zaria ya auri hajiya salma ita kuma hajiya mai ro yar uwarsa ce ya aura tun a can makarfi ya'ya goma mahaifiyarsu ta haifa maza da mata wasu na aure a makarfi wasu a nan zaria wasu na kaduna alhaji mahmud shi ne ɗa na biyu yayan shi yana can makarfi da iyalansa shi ma ɗan boko ne kai ka fatanin zuriyar mahaifinsu alhaji sadi makarfi duk 'yan boko ne don hallakani ake yi wa gidansu da gidan 'yan boko duk wannan kambamawa da ake wa zuriyar su mamu da sada makarfi da su 'yan boko ne bai hana mai shayin fice ba a ilimin addini wadda ta zamo gagara tsara a fannin karatun alkur'ani mai girma ta zamo zakaran gwajin dafi a duk wata gasar karatun alkur'ani da su ke wakilta ta wata irin baiwa allah yi wa ma'isha tun tana karama kwakwalwata mai saurin fahimtar abu ce shi yasa da aka saka ta makarantar take da saurin ɗauke karatu a kwanyar kanta tun tana karama idan aka yi musu karatu ita har da cewa take yi al'amarinta yana ba malaman su mamaki idan aka ba su hadda aka ce su kawo wani satin to ita a daren ranar ba ta yin bacci sai ta haddace sai dai da safe minofa ta ji kawai tana karanta haddar ko za ta yi kurakurai ba ta wuce ɗaya zuwa biyu sau uku tana yin ta ɗaya a masabaka da take wakiltar makarantar islamiyyarsu ɗaya a kaduna ɗaya a zamfara ɗayan a sokoto don ta sokoto har mota da kujerar maka aka bata banda su laptop da wasu ƙananan kyaututtuka bayan aikin gwamnati alhaji mahmud sada manomi ne na gaske wanda ba a sayan ƙwara hatsi a gidansa don sito ɗin gidan shaƙe ki da kayan amfanin gonarsa sannan har da noman lambu ake yi masa na rani da damina a cewarsa ba zai iya dogaro da aikin gwamnati ba alhalin yana mutumin karkara ya gaji noma tun kaka da kakanni Gida alhaji mahmud na nan a tudun wada zaria babu nisa da gidan kaninsa mai bi masa shi ma aikin gwamnati ke yi akwai kan wasu ita ce goggo kubura ita ma gidanta babu nisa a tsakani da na yayan nata akwai wasu 'yan uwan nasu da yawa a nan zaria sai suka taru suka haɗa zuriya a zaria tamkar nan ne mahaifarsu ba makarfi ba ‘ya'yan ɗakin hajja mai guda uku ta auren mata biyu du a nan zaria ɗaya na gaskiya layout ɗayar na gyalle su sai babban yayansu da gidansu ke rukunin gidan iyayensa bai yi nisa da gida ba ranar asabar da yamma liz maisha ce ke can ƙuryar ɗakin mahaifiyarta tana bitar haddar da za su kai makaranta a washe gari a kalla yanzu tana da haddar izifi hudu. sauranta izifi goma sha shida ta haddace alkur'ani mai girma a kira'awar shu don ta riga ta gama haddar kira'ar hafsu kan wata ce farisa ta leƙo ɗakin ta ce an cimma yi sha wai ki zo in ji yayan mufid ta ɗan batare yana ina ne ta ce yana can falon mama shi da yaya khalil ta ɗan ja tsaki kaɗan ki ce masa ina karatu ne amma ga ni nan zuwa sai ta ɗau akalla mintuna biyar kafin ta isa falon maman don amsa kiran yayan mufid ɗin shine babban ɗa namiji a gidan ƙanan abbansu shigar ta ɗakin maman ya yi daidai da fitowar yayanta khalil mufid ya amsa sallamata tare da sauke kallonsa a fuskar ta yace ce alagafa ta malama yau karatun a ɗakin momi ake yi ta zauna a kujerar da ke makotaka da wadda yake zaune sannan ta ce har da ce zan kai gobe yaran nan sun hana ni sakata a ɗakin nan har mama sai da ta kore su amma suka dawo shine na bar musu ɗakin saukar yaushe ya ce ban daɗe da dawowa ba ya jikin naki ashe haka abu ya faru ta ce wallahi kuwa jiki kam da sauƙi allah ya rufa min asiri ban ƙone ba ya yi kwafa ai na so in yi ƙarar ɗan iskan yaron na so in sa a ɗaure shi abba ne ya hana ni da muka yi waya ya ce ya riga ya report banzan yaro kawai zai naƙa samun jikin mata a banza shi bai san kin fi ƙarfinsu ba ne aiki ba mata yara ba ce yaran ma 'yan ta shafi irin irinsa ita kan shiru ta yi don ba ta son ta ji ana tuno mata da wannan rana don ita ba fetur ɗin da aka watsa mata ne ba ta son tunawa ba a'a yadda ta tsaya cikin maza babu hijabi suna kallonta shi ya fi kunyata ta mu ga ƙafafuwan da aka ce sun yi ja saboda hucin wutar sai ta ɓoye kafafun cikin dogon hijabin da take sanye da shi tana cewa ai gurin bai yi komai ba ranan ne kawai ya ja amma ya ɓace ya girgiza kai hmm, ai na san ko kuna kika yi ba za ki taɓa yadda a ga kafan nan da kullun take lullube cikin safa da dogon hijabi ba hmm, bari zan ganta ne har in yadda na so da ita kuwa Allah dai ya nuna mana lokacin ina nan ina haƙuri da yi saurin kawar da hirar tasa don ba ta so ta hanyar jifarsa da tambaya kun je saminar da za ku je ta jihar neja ya ce mun je kwanan mu uku ne ma dalilin da ya sa ban zo ba da aka gaya min abin da ya same ki to sun yi shiru na 'yan daƙiƙu sannan ya ce a taimaka a bani abu mai sanyi in sha tunda yau ruwa ake mun ta miƙe tana cewa ka san dai ruwa ba halina ba ne kai ka tsare ni da hira har na manta in kawo maka komai ta shiga ɗakin baccin mama don a nan ne za ta iya samun abu mai sanyi a fridge ɗin cikin ɗakin sai dai ruwa kawai aka samu ta ɗauko lemu na gwangwani guda biyu sai ruwan gora ɗaya ta ɗora bisa tire da kofuna ta kawo masa yana sha suna hira mama ta yi sallama ta shigo saurin rusanawa yana ga yadda maman ta ce a'a saukar yaushe a gari ya ce ɗazu na iso ashe haka abu ya faru to allah ya kiyaye gaba mama ta sauke numfashi amin amin ai allah ya takaita wahala da mun ga muguwar aika aika in ban da shirme don kana son mace ta ƙi kula ka sai ka ce za ka ƙona fuskar ta don tana yanga da kyau ai ko mara galihu kuma za ta ɗaukan mata mataki balle mai galihu irin ɗiyata. ya ja tsaki cikin takaici ni kotu na so zan kai shi abba ne ya hana wai tun da an kashe kes din ta ce eh an gama maganar sai dai fatan allah ya ƙara tsare gaba to hira suke amma ma'isha duk ta ƙosa mafi da ya tafi don ta je ta ci gaba da bin haddar da take yi kamar ya karanci abun da ke zuciyarta sai ya miƙe tare da faɗin bari in wuce zan dawo an jima da daddare ta ɗan turbuna fuska cike da shagwaba ni dai da kaya hakuri idan ka shigo kada ka neme ni don karatu sosai zan yi gobe ma haɗu ta da idanu wai ma'isha kwamfuta kike so ki mai da kanki san ba kya ba kanki hutun karatu idan an ganki makaranta zaki idan aka neme ki ba a ganki ba to kin ɓoye kanki kina karatu idan kika shiga jami'a ai ina jin ɗakin karatu ma zaki dinga kwana Da suke ɗan murmushi ni ka san ma a hostel nake son in zauna don ina son in natsu sosai a karatu ne ko da yake ma dole in zauna a hostel tunda karatun nursing zan yi a cikin abu kuma zan zauna ya kada kai eh lalle karatu ya zo inda ake son sa to Allah ya taimake ki ki ce za mu sha allura Da murmusa sosai ma kuwa sun yi sallama ya fita ita kuma cikin sauri ta koma kan tilawar da take yi to da daddare da ya dawo a harabar gidan ya ganta ita da abdulhalim dan wajen goggo kubura dukansu suka gaishe shi ya amsa musu ba tare da wata fara'a a fuskarsa ba ya sa kai ya wuce cikin gidan abdulhalim ya dube ta yana murmushi ya ce ya mufir fa gurinki ya zo na ga sai cin ɗaci yake yi don ya gan mu tare to tashi ki bi shi ba ruwana ko kuma in ce ya zo nan ya same ki ta ɗaura fuska ita ma kai ma ɗin nan ka zo ka same ni ina karatu saboda haka ka kyale ni in yi karatu na ban nemi ka jajibo min kowa ba ka kyale shi in ma guri na ya zo ai zai neme ni sai suka share maganar mufid suka ci gaba da hirarsu can sai ga mufid ɗin da kansa ya fito ya tsaya daga can nesa ya ce ke maisha zo nan har sai da gabanta ya faɗi saboda yadda ya kwatsa mata kiran muryarsa a kausashe da aji littafin da ke hannunta ta tashi ta isa gurinsa ta ce lafiya kake min irin wannan tsorataccen kiran wallahi ka firgita ni sosai ya ɗan harare ta ya ce oho haka ma za ki ce kin san cewa gurinki na zo shine kika banzatar da ni a cikin gida alhali ma cewa kika yi ko na zo da daddare kada in neme ki karatun dare zaki sai gashi na zo na iske ki kina hira dare ni ne dama baki so in zo ba da gyara wata ta ce hayaniya ce ta yi yawa a cikin gidan shine na gudo nan ina karatu na shi ma halim da ka gan shi nan ya zo ya ganni shine har ya zauna kuma ai ban isa in kore shi ba don ya zauna a inda nake